ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا ga watan takwas ga watan sha'aban hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa. Muna nan muktasar kitabu tafkira. بأحوال الموتى وأمور الآخرة شافي شافي آه شيما شادا وطا شادا شافي ما شادا أنا فشين موافقة وبابي باب المؤمن يموت بعرق الجبين ممني yana mutuwa da gumi na kunci gumin kunci ko zai baka wani abu na farko dai abin da za ka fara ganowa lalle mutuwa da wuya tun da kaga an zo mutuwa an yi gumi daɗi bai sa a yi gumi babu wani gumi da za ta wannan gumi ne na farin ciki wannan gumi ne na jin daɗi kun sa akwai na farin ciki amma ba na ji akwai gumi na jin daɗi kawai wani abu ya faranta ma da kawai gumi ya farko ma idan zuciyar ka taɓa ce kuma ka tsorata to za ka samu gumi duk koma dai menene ke akwai dai a ƙarshe dai zai nuna ma kai mutuwa fa da wahala قال ابن ماجه عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين mummuni na mutuwa da gumin kunci nan kada ki ji an ce mummuni mummuna ma haka to ina ga wanda kuma ba mummuni ba kharrajahu tirmidhi wa qala fihi hadithun hasan qala ba'd al ulama rahimahumullah inma ya'ruqu jabinuhu haya an rabbi gumin sa eh kuncin sa na yin gumi saboda kunya daga Ubangijinsa. kasan ku kunya akwai tsoro cewa abin da ya kamata kai ba kai ba ba haka ya dace da kai ba kafin cikin ka haka limaka tarafa min mukhalafatihi saboda abubuwan da ya aikata na saba masa ya saba kuma ya sani ya saba kuma yau an tabbatar masa yau za ku haɗu subhanallah sai gobe wannan kenan kuma ana hadimul lazzati tuna tana rage mutum buri na sanya mutum ya rage kaya ya rage nauyin kaya babun ma ja'a anna lil mauti sakaratu eh, wannan labari ne ya cewar mutuwa fa na da maye maye irin na wuya ba maye na sha ba ba su sha kayan sha ba su na maye saboda wuya azaba Allah ce ta yi tsanari, hatta inda mutum ya tsaya sai tafi da faɗi in ya ɗaga sai ya talau zai faɗi وصف الله سبحانه وتعالى عين شدة الموت الله تبارك وتعالى يا فكرة منا أنا لمتوى في أربعة آيات في أربع آيات آية هؤلاء الأولى قوله تعالى وجاء سكرات الموت بالحق نن سكرات الموت يزو ويم متوا عذاب المتوا يزو دكتي تذكر عذاب وكغا الله يكي بالحق أي كما سيأهان الثانية قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لأرأيت فضعا عظيما tun da abun kaga yayin da kaga yayin da abdalumai ke mutuwa fi gamaratil mautu suna cikin azabar mutuwa azabar mutuwa ta ko ana با ته د جیفې دا هسې کاګنې لو ترى لرأيت امرا خفیعا ای خو دا کاګه تشین هنکلي دا أبو ابوبوه ماسو تګه هنکلي الثالثة فلولا إذا بلغت الحلقون inda babu tashin alkiyama don me in rin ka zo makogoro ke ficewa wa an tumhi na izin tamburu tamburu kana jin ran mutane na faɗi ki kai rai fa ya ta kafa rai fa ya kawo ƙauri na rai ya shigo cinya na rai ya wuce gindi na can sama ɗin nan ba rai a ciki yanzu guntu ne irage guntun jiki ran yana ciki ya tsallake ciki yanzu ya zo don abin da na lokacin za a jaddada mutum kalmar shahada daga nan ya fara la ilaha illallah wanda yi ta da wuri kaɗan, ta kada ya shagala kada yi menene to amma lokacin ne ake bukata a jin na la ilaha illallah ba wani abin bautawa da suke hmm, la manja illa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi to lokacin kuna kallanta likita na nan dun ka anwa'ul likitoci suna nan suna tsaye sai dai a yi bayani in abin ya gagara a koma turanci turanci bai fi da mutu arrabi'u ko arrabi'atu kalla idza balagati taraqi sai wannan magana zai ta tafi ta riga ta zo goran wuya in ka lura da wuyan sai kamar gora ne yake cikin ɗan abu da goran da ake kamo kifi da shi aka ga yana da rutsan rami dan rami ya an fasa shi irin wata fafa ta gwaninta za ga rigunan mu abin nan fafan gora a jeru na fafan gora ne idris ma fafan gora ne majoru ma fafan gora su kusan na fafan gora ne namu ne da kwalar na fafan gora ba ne fafan gora to wannan ga ai daidai wannan dan kasu ya ba da kanan ya haɗu da baya nan ya haɗu can kan na ciki to lokacin ran ta ba tsaro nan can wannan kashin kashe lokaci ko numfashi zai ci jin kenan subhanallah hannu bai motsa ba da ma da daga in ka ji kana daga kana mi karfa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauti ana farin kila zai warke amma ta wuce wurin gaba da ko ina yayi laka laka kaje annan zaka tada ina abun nan in ga mutum yana kalla, yana faduwa ina zan fita fito can ne ba da sauran tafiya inda ka fice ya yi lakka sai ɗan abin da zake wani kila yi wata yar girgizar ƙarshe shi kenan shuru wani wani wanke wance ta bakin bahaushe ya ce wance ta ce dadarin kunan kan ta yi gaba lokacin sai duwayi قال البخاري عن an. رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه رقوة أقول نقورا تبكريشي كو أتي كرتو كرتو ko a ce wani kasko kasko ko kuma ku ce wani bahu bahu da ruwa a cike kuma da shi ko ulba ulba su tsubaro ne kamar dai wani gongoni gongoni amma ba gongoni ba ne ba sai dai na ƙafa. tolo-tolo ai kafai kasko ne kasko ya fi kyau kasko ba shi na kan su wani hannuwa ciki shi ne kamar gwan kamar kan kokon shan ruwa ba buta ba masu ofin wancan kwa buce shi da za ka yi kuwa da kaskon sana'ar wala. حلبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء بدنجز قوم حنو فأروز والناس يسني فيمصح بها وجهه بدنجز شافه في القصة وي وسمع مدرسة كتير ما يجيني ولا يدشي كوانا ذي لوكتين da dai wani zazzaɓi can ɗakin ma wai zafi dinga ana sa ruwa kawai ruwa sai ya wuce tawul suka jika su kasa a jikina amma ina ta bushe kawun haka ɗaza tun na dai mutuwar lokacin ta zo kwanan ne da kaura yanzu da in ta sake cin katowa ta dawo ta yi malam zai tafi na wuri lafiya na wuri mene ne haka dole ina jin sama sama haka kawai sai dai an ji wannan buɗe dokar ne a cikin jama'a sannan ji ban shi ce na su ba zan ce ƙofa su ba na cikin koran sai kuka shi kuta ka shi kuta shi na koma sai sai mun sake buɗe da sai ta so da tsauni to me ko ba na ce mun kuta shi kuta ba قلت لكم قوموا اخرجوا دعوني أستريها كأني إذا كنت ina zaune ne kan shafar na dai abu ya tuƙe ne a kawai hanyar da zan ci gida daɗi a tafi a bandi kowa ya fito kuma kan ji daɗin haka in duba in duba ba kowa kowa na tashi zan nema zan nema sau da kanan fayyam sahu biha wajahahu wa yaqulu la ilaha illa allah inna lil mauti sakarat ai mutuwa da wuya mutuwa na da azaba ƙarshe ƙololuwan azabar duniya shi ne mutuwa عشان لا هي راقوا فرقا أضافت إنما في صوت إيش تيجا بقى كفامو إما ندائي وإما نويا ثم نصب يده فجعل يقول يميك إهانوس سما لأن شيخ الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده هر أكا كاربيرن هذا الحديث daga ga ina sama ina firra fi kil'ala Allah an firra fi kil'ala cikin tim din babban Allah tura ne a cikin tim zaman duniya ishe shi shi gani can bayan kasa mafi shi shigo gaban ka sai bai ba ma lafiya da su بين الفتى مرخ الخطى فرحا بها بما يسعى له إذ قيل قد مرض الفتى إذ قيل بات بليلة ما نامها قيل أصبح مسخنا ما يرتجى إذ قيل أصبح شاخصا وموجها عللا إذ قيل أصبح ضحك القاضى بين الفتى أنا نين دارو مريه الخطى إنا كاكا ودع نشوى daga ana tafiya har wani murna ake yi ana cikin tafiya sai a tsalle a jiya lafiya ta kai lafiya haka kawai an ga dama ana tafiya sai a fara shi a falla da gudu an an ga ɗan rami rami a shiga a hankali ina sai ya tsalla tsallaka shi marihal khutba fariham bima yas'alahu yana murna abin da ya tafi aikatawa fariham bima yas'alahu إذ قيل قد مرض الفتى يا يا مريض الفتى Eh? wannan bakakin ku ke eh, an ce kaga bainal fata ya fita marihul kuta, sannan sai farihun bima ya salahu eh yawwa farihun bi ƙila إذ قيل قد مرض الفتى da ai kaga ai ba murna yake ba kalmar ce ta zo mai kama da ma'auni daya marihul khutba farihum bima yas'alahu kad maridal qabta me matsala Da mana yanzu ba yanzu ba yanzu ai kai sai da shafari halaju ina yake da ya tafi wani wuri ah ga shi nan ka wani da sun nake kallo wa shi ba kaga kaga ka zo masallaci da na shi wa ka ba kana takawa kana takawa ina za masallaci za mu kai ba za ka je ba ni na wuce ko wata rana sai ce bello marida marida marida bello subhanallah ana haka fa yace ai ciwo yayi tsanani ana haka fa yace ai ma ka dinno inda kuma Allah Allah hinna mu hmm kaje haka haka yake ai ba ana ta nake yanzu ga ga amin ina amin zan fara ba lafiya ba lafiya ga bai an da shuwa kullum ina nan wurin nan in ya rike ki in ya rike ba fa mutuwa za ka ba ka je ka tafa mutuwa za ka yi <laughs> wai karatun mu na safe ba a nan ta gaba mutuwa ba marar lafiya da ke mutuwa ba bai karar kwana da da mutuwa ita ba ta da lokaci ba ta da kama tana ɗaukan tsoho ta ta ɗauki yaro ta ɗauki mace ta ɗauki namiji ta ɗauki mai lafiya Ka bar mara lafiya kuma ya ne kuma sarko ke shi shi to haka a na ganshi na ganshi ne yana zuwa wannan karatun ne da ana zuwa ana shiga na da in ya zo ya rike in rike wannan kujerar nan ba ka ma fara janta yana rike da ita yana kallon kuma san yadda ke hari shimfiɗa ce ke hari ina kai kujerar nan ajiye ya sa ke shimfidar gama wuce da kun fushin kashin fidan sai ya gama aikin sa to lokacin zai tafi kuma inda zai ke sallah zai nemi wurin ba haka kaga ana haka ana haka to wata rana sai ka baka gan shi ba ko ka duba shi zai mana ka gan shi can gefe ba daɗi ne ya samu ta koma ta duk wanda ya saba da zaman nan in ga bai samu nan ba to lalura ce dole wanda sai ya furma ba kaga marihul khutba farihun bima yas'aluhu da ke la khatmar kaga sai da labari ya zo ai ba ya da lafiya إذ قيل بأت بليلة ما نامها إذ قيل أصبح مسخنا ما يرتجى lokacin da ana ba ta lailatin ya kwana daren nan na jama'a ma maha. in kana kwance da shi duk juyi ka gan shi a zaune ko ya kwanta kuma ina son ce. ya juya haka ya juya haka kana tsaye kana fama ko me kake so babu ko me ka kawo masa ka aje har ce so zai ka kai ka farka ka gan shi zaune na. muna salati jefa bai bacci kila sai ga labari ya sake za a asbaha muskanan ai jikin nan yayi da kwas ma yurtaja ba a fara sa ma ne ka ga wani ya tashi kamar ne a yau afirka an samu tun oxygen to ba safai aka samu tun oxygen ya tashi kada kila asbaha shakhisan da ka ce ai yanzu ma da ce dundunan nan sun fito waje muwajjahan an fuskantar da shi alƙilla wa mu'allalan ana ta jujjuya shi ana ta ɗan duba me za a ƙara masa yaya za a yi ana ta lallatawa izkila asbaha sannan zai ta ya mutu kuma shi kenan hmm? a'a shi wannan ba dole ba kan ga mutuwan kala kala ne sai dai amma hau ya iri ɗaya shi domin kaga Allah na da ikon ya mayar da sakon kawai ko watanni ma mu a wurin musamman ne amma shi a wurin sa watanni ne baka ga yanzu mutum ina nan sai yi mafarki idan yana tunanin wanda ya yi aure ya ma haifi ya gashi gashi gashi ko kuma ba wannan bai yi ba bai bai kai yi ba gashi nan ka tafi in ka kwalla faranka kana makka ka kwalla faranka za ka yanzu a cikin makka an hau jirgi kai ba ma ga jirgin ba ka zan ka cikin kawai ne ka tashi za ka yi tawafi da yanzu wata zace sha ruwan zamzam tukun sai ka je ka tsawafi to ka fara zanta kana wajen dibi na sai ka farka ko ne ce bacci kake bacci kake tashi haushi ko ishe ka ni sai ai wannan bacci mai daɗi ne don me zaka ta da ni na je zan yi tawafi ni isa ka bari in ƙara san tawafi kun kurɓi dan ruwan zamzam duk bai kurɓuwa kaga ai lokaci ne mai tsawo to haka mutum ya mutu shuru ba a nan take ba mutum ya mutu yana buge-buge ba a nan take ba mutuwa mutuwa almautu huwa almautu ana dai rangwatawa mummuni amma in ka ce ma dai ba dai ana mutuwa ba ana mutuwa to mummunan shi ai karshe annabi daga abin da yake cewa ce kai mutuwa na da azaba ne ya kai ina tambaya kafin ka tambaya ina wurin eh inna lil mauti sakara ai mutuwa na da wuya mutuwa na da azaba annabi fata kuna ko wanda wanne abun da ne za ka nemi sauki da fauki aka masa Allah ya san yadda kafin ke shan azaba ai shi sa aka ce lautara kidi zalimu na fi ghamaratil maut kai da ra'aita amran fadiya da za a nuna ma haƙiƙanin yadda azalumai suke mutuwa to malam da ka ga da ka ga abun da ke tada hankali me kake faɗi ba mu waje ya waye gari idan ya fito misali ba kana da ah, nihayatul alam ba na baban kamaru to ya ya ya kaga dan kwallon nan idan fa ya yayi eh? to shine shine tashkhisi kenan idon ya kukkuto shakhisan kenan wanda me ana cewa yayin da haka din nan ran ya kura wa ido ba ta can ta tafi na ta kallanta mutanen sun wuce da ita ita da zarar ka zo ka samu mutum ya mutu ka rufe masa ido sai ka ɗan ja ka ɗan ja tun bai yi taure ba ka ɗan ja ka ɗan ja ka shafa ka shafa an yi ta a za ka ya ɗau in ka sa da ɗan ruwa ma babu jiki ɗan ruwa ka ɗan shafa ka shafa idon tun sai ka ga wannan ga ba ta da kan gari da a ce kai masa kallon da a ce mai rai ke kana juya kusa da kai take wannan jin da ta tada ma hankali

ba shidda الموت بمعنى sakaratul قال علماؤنا رحمة الله عليه فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والأولياء المتقين idan wannan lamari na sakarat na tsanani ya samu annabawa ya safi ya samu manzonin Allah ya samu waliyan Allah masu takawa kuma lana an zikirhe mashigolina Kuma lana mashigolina me isa muka shagala daga ambatun mutuwa mun shagal yanzu maganar mutuwar nan ba ka tunawa ma za ka mutu ka san za ka mutu kaga ina maganar da nake faɗi ran da kullum ina son auna ina fito kila ba zan koma ba yanzu nan da na fito da ta ɗaki nan na shirin zan koma sai da na auna zan koma badalan abin ya zo min ce kaga kawai kila ka mutu kenan daga ɗakin nan kila ka fita kenan daga ɗakin nan sa amma na kasa idan na yi ɗaya in na fita ɗaya ina ce kila sai abun da hali ya yi to malam sai in samu lokuta ma na ma manta manta fita ɗaya hatta yanzu wannan tuna wanda ne ai wannan karatu ne tuna ta da ni ba tuna ne ba ba tuna mutuwan ne ba karatun ne tuna amma da ni na tuna da kai na ya kaga zan fito da menene da su abun da ya kamata fito da shi kuma wannan daren nan da a ce na tuna mutuwan nan ba zan bari ya tafi a banza ba ma'ana ya tafi ba tare da wani takamaimai abu da na gabatar kuma sannan me nake da bukin sa yanzu zan yi a wannan daren kuma dole aka yi dole muka yi muka kai dai dole aka yi maka sai dai Allah ya sa kan kana yi dole sai ka koma kana yi domin Allah eh, tunda lokacin da mutum ke da ya sa shi ake yi zo ka je in baka je ba baka iya ba sai kana ka kama ya ka in baka je ba baka yi kama ba yanzu shi ne zai wasa da hankalinka idan an ce ka je ka ce ba zan je ba zan yi don mutane kuma ƙarya ne in ka bari kuma ka bari saboda shaidan in ka bari ba ka yi ba yau idan kuna zuwa misalin hadda kuna yin musaffa idan kuka je musaffa ko don mutane za ka kama don mutane ka karanta ka dage yau kasta kunyata ko to saboda kana yan ka ce to shi kenan ba zan jefa saboda kada yin riya nan kai riya nan kai cikakken riya ba dan Allah kake ba har za ka bari saboda tsoron mutane nan ne ka tabba mariyanci da za ka bar abu saboda wuta wannan babban shirka kai shirka ce babba amma ka bar abu saboda saboda mutane ka a ce kai kazari ya kai an ta murahi kuta kai abun ka saboda Allah ganin mutane bai sa ka kara rashin ganin mutane bai sa ka rage in an yi yabo kana ci gaba da harkanka in an yi zagi kana na kan harkanka wannan ba wannan ya sai da du'a'i wa anil istidadi ma lana fa ma lana an zikrihi musguri ta an zikirhi wa anil istidadi lahu mutakhallifin mutakhallifina muna masu fafawa sabawa daga yin tanadi akwai fashi yau in yi gobe da wuya jibi in yi to wannan watan in yi to jibi ta wani watan mai zuwa to a roƙi za a same shi ba gani ko ramadan haka za ta kare yau dai bari in yi lalura ta lalura ne kawai zan yi ba Allah ke gobe zan yi na annashuwa to in ba kamar dankali ba na gobe sai ya kafa na yau sai ka ga na yau ma ya fi ɗan ikilasi ikilasi to haka za ka ci gaba dai a haka din yi isa lokaci ba cikin jama'a wani lokaci akwai taimako domin shaɗan an ba mu labari ibu ne nama ya akulu da ibu min alganami alkafiyata ai keci yana ci daga awakai ne wacce ta ware tunkiyar da ta ware ta fita gudu sai bi tuno shi na nasa na nashi amma tana cikin mutane da ɗan sauki sauki daga nan shaidan kuma sai shi goyi eh, yana son sun kana ke eh, riya kake saboda ne kake yi ita in ka daka ta shi ka fita shi kenan ka yi riya kai wa shaidan aiki ga shi ya kore ka ya ce ma riya ce ka yarda riya kake a lokacin da shaidan ce ka gayi da ya ce to in ka kake biya ka bari eh, ka bar biyan innama al'amalu binniyat ko da zuciyarka na yunkuri na kallon jama'a na menene kana hana ta to ai ne nan ya fi da. tana neman ka hana ta tana neman ta faɗo to ya fi da. domin shi ne kake faɗa da ranka jihadun nafsa kenan za a baka kai mujahidi ne mai gumurzo da shirar قل هو نبع عظيم أنتم عنه معرضون ya masu ya rasulallahi maganan mutuwan nan maganar tafiyar nan na ba'un azizun babban labari ne bai kamata a yi wasa da shi ba abu ne mai aukuwa an tumma an humu kuna ɗauke kanku daga gare shi har ma ba kwa ma san shi Ne hmm. gargari? Yi gargir. Eh, eh, eh, eh. Shi ne ya zo tara kenan. mutum ya zo ga asaran tana fita tana komawa tana fita tana komawa to lokacin ba a karɓar duba lokacin ba a babun la ya mutu ahadun illa wa huwa yuhsinu yuhsinu billahi dhanna wa fil khawfi min Allah ta'ala ana cikin tsoro sai kawo yadda za a balance tsoron da faran su zama daidai in ka zo mutuwa da alamomin mutuwa kan uwanka da alamomin mutuwa tare da shi ko ‘yar uwarka ke ƙoƙari yadda za ka yi duka ka kai ta koma balan ta koma daidai tsoronta da sa rai ya zama daidai in sa ya fi ma babu komai amma dai gaya ya kai daidai ka yi mata kokari kamar yadda shi daidai ka kallo lalacinka ka kallo ɗan abin da kai sai ka kallo rahamar Allah ba ga wani mai hikima bai yake cewa shi Allah zai masa gafara tun da daga fir'auna fir'auna ya ce ana kuma a'la fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma haka Allah ya turo annabi Musa aka ce ma faƙula lahu ƙaunar laginar da Allah ya tazakkara maimakon a ce ka je in bai baka masa likis sha a ƙaunar Ka ga da fir'aun ya karɓi wannan magana da an masa gafara to ni ban faɗi ana rabba kuma ala ban da niyyar faɗi a wuzu billahi ban yi kaza ba san na je na yi ina sallah na gaskata Allah na gaskata annabi kai na ga Allah zai min gafara hakan ka kallo nan wani to musamman lokacin mutuwa ka ce yi kai Allah zai yi gafara in ka koma ka kallo kuma rashin aikinka rashin mene ya ce ce kai ya ci wahala amma ga lokacin tunanin kai biya na shi ne babin yake magana قال مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاثة kafin Allah yi masa cikawa da kwana uku. Kaga irin hadisan da ba a cewa an goge su. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل kada ɗayan ku ya mutu lalle fati yana mai kyakkyawan zato wa Allah zai masa gafara ka dudduba wanda ya zo abin nan duk tako da kake zuwa masallaci takawa lada ne yin ajiyewa a ainihin an zabge ma wani zunubi ce kaya? a kila ma an zabge su kila ma an zabge su gashi dai daga yau ana wanda ya karanta ayatul kursi abin da zai hana masa shiga kowace sallah abin da zai hana masa shiga aljanna mutuwa kai ko na dan karantawa kamar ka ga zai ka dinga karantawa ka tabbatar da kana yi astaghfirullah kaza allahumma anta salamu kaza allahumma allahumma qul huwallahu ahad ka qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas allah la ilaha illa huwa al-hayy sannan ka ɗora talasan wa talasina talatin wa talasina talasan wa talasina ana cewa ba wanda ifi ka sai dai wanda ya zo da irin naka ba shi ne wanda aka ba talakawan ba sannan gashi an ce eh, mutumin da ya nafila raka biyu nafila ba farilla ba to ladan nafilan nan zai saya masa duniyar nan da abun da ke cikinta to to me zai sa yanzu ba za ka dinga dikta irin wa'annan ba nafilan nan ai in an yi sallah istighfarorin can wane ne din can ai Ka saka da kafa a je masallaci a samu sahun gaba akwai kaza juma'a gobe daga kila ba za ka fashe wata juma'a ba ta ƙarshe kenan gobe ka kaga karka bari ta ce ma juma'a yadda za a yi yau ka tana dama da tun ta yau yanzu nan muna cikin daren mun shigo cikin daren bai bi kaza gabatar da kaza kaza kaza yi kaza har garin ya waye ka tabbatar da an ɗauki sunanka gobe sannan an ɗauki sunanka cikin gurke haka je ka koma bi dan mas'udu Allah ya ji kansa ya tadda mutum uku a masallaci ya zama na hudu yace la ilaha illallah اللهم بارك الرقم الرافع barkan rabiya Allah ka yi albarka na huɗu. shi ma Allah ka haɗa da shi kai masa albarka kai kuwa ba ka dubawa ma ina jin bariya ne wakila mun fita zatin da yauce ni ne na kaza ko zai ce ina zuwa karatu to ka zo wurin ka kai na gula ka zo a matsayin ka shigo cikin masallaci sai na fila eh. wancan zai ce maka ina aiki ko kana aiki ka zo kai mu baya mai kuna. sai ka zo ka shiga ciki da fila ka da za ka yi a inda kake ganin kayan fila ka ga da masallaci ka shigo kenan amma yanzu ka yi report ka tafi aikin Allah ka yi sa'idin yanzu ka fita aikin Allah ma aiki suke kaga riba fili a sai dai in ka fita wajen aiki to ba magana lokacin da ka je aiki kawai ka tabbatar da ka murje yanzu kana tsaye daga cikin dakarun Allah ba wasa ko abokin ka gani kai ka Allah ka arifuhu wala ya ka kaga a ah, salamu alaikum wani sai ka sanar na bakin aiki ya kyalkyale da zazzafi da haɗuwa ke aiki mana aiki shi a mutu ke mun mm, kala kala kala kala kala kada kai kuka masa yin haka da zai ba shi ya wuce ya sani ne sai ɗan ya zubo shi ma izgilaci to haka wa zakarahu ibnu abi dunya fi kitabe hasan ad-dhanni billahi وزاد فإن قوما أدعوا أرداهم سوء ظنهم بالله وقال لهم تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أرداكم fa inna qauman eh, na wuce kayan ce ne makawai wa zalikum zannukum wancanan ku abin da same ku mummunan zaton nan na kun yi wa Allah mummunan zaton yanzu ka kalli duniyan nan ka kalli kafirci ka kalli da ainihin shagalan mutane sai ka ɗauka addinin musulunci zai nasara ba an daina yin sa ka yi wa Allah mummunan zaton kada kai mummunan zato Allah mai iko ne ba abun mamaki ne ba ya zo ga yamma kayan aiki kai za ka yi ana ganin ka ana maka dariya ana mene sai ka ga sai ka ike sai ka ike sai ka ike tafiya kake tafiya kake ba ka waiwaye saboda kanan kada ka kalle ta kai america yanzu suna da drug suna da iya suna da menene wane ne suna da marin suna da suna da sojojin kasa suna da bindiga mai kama da kaza suna da mai cin kilomita kaza kada mu da wanda Allah bai ga dama ne kuma sannan ba mu bi shi ba tun da ya ce idan muka tsaya to babu shakka Allah zai taimake mu da mala'iku dubu biyar wanda mala'ikun nan ba aiki ke kawo su ba su kwanta ba da mutane hankali hmm? jirgi ya taho muku ko ya bushe to kai ba kana da abin haƙawo shi ba sai ka kawo a ƙoshi ba Allah ya ƙara wa naka gudu daga wurinsa da kaninka da shi kilomita kaza ka ratso shi ka san ko duk jirgin da ka sai ka ji wani ƙarfi sai dai ba ba har ya sai kake haɓu ai Allah ba ni hannu ni ka gani ba na wafa har da daddare har zai nake har da mai zai na zai nake sai kai Allah ne hatta zuciyar da za ka yi Allah ya mafi ita ga rikitan nan nasu malam yi musu ake yi musu ake mu kuma muka yi shi orubin na kasu ba za mu iya ba ba za su ba su suke ba fasaha ta ruwa aka yi a duniya aka yi ba kwakwalwar mutum ɗaya ne ba to Allah ya malam muka ce ba yanzu sai suka biyo ba za ku iya ba za ku iya ba ku kai ga da fikirin nan a zo da tunanin a farko da kashi sannan su zo da tunanin su ƙarya daga kwasu su wafa shi sannan bakin su na yi propaganda ba propaganda ai kaba kaba ba ai kaba ai kaba kaba kuma duk ƙarya ce sai yanzu mutane ya isa mutane su gano maganganun da gwamnati suke ƙarya ce ba haka Allah kuma su cire tsoro su ci gaba da ayyukan su kawai su ci gaba da ayyukan ku ha Allah zai kawo mai gaskiya da za a mara masa baya duk wani makaryaci a bisa kansa a kace shi ƙarya ce za ka jefa ƙarya a kan ƙarya ƙarya sau ƙarya sai zama ƙarairayi saboda kanan a tsaya amurin mumkin Allah ke yi Allah ke ba da fasaha a shiga kawai a yi ne kada kallo wani wuri gyara nasa wancan ma zai gyara nashi wannan ma zai gyara nashi kada a waye gari kana gyan kamfar ka ce takalmi ya ji na me bar mai takalmi ya wasa kai ma kyaran kamfar ka kada kana noman masara ka ce kai waken soya ya fi ka kuma waken soya ce na masara ce da ke sosai ta hannun ka waken soya sai na san yadda za a yi na tsawara masaran da shukan da noman da yadda za a same ta ba ga ta nan ta yi a raso yanzu ya za a ne kuma wuri kan samu da yawa a ci gaba da yi Allah ke ba da mafa, Allah ke ba da abubuwa amma fa kullum ka fana ka tashi ba na ga yadda ka yi na yasa mai yi ka kama har sallan da muka yi da muka da nan ya dace yanzu ta ishan nan ta fi ta magarba kyau ya dace ta fi ta magarba kyau za ka tuna a sallan magariba sau nawa kashe shekara kana muraƙaba sai ka fice kana muraƙaba sai ka fice kana muraƙaba sai ka ga a sallah ta tashi da sau goma kana fita ka dawo da kanka ta sake fitewa ta dawo da kan fatiha kana cikin fatiha ba gama fatiha ba ka fita ka bi ka kakkaɓe duk abin da ke damun ka kakkaɓe ina kana cikin yanzu nan kawai in ka kallo hmm sai ka to kaga nan ba sallar kaɗai ba komai kace yanzu kai ka gama gobe ya kamata ka yi wanda ke shi karatun nan da nake yau ya dace rana ita yau in yi wanda ke shi ya dace in je in nazari in nazari ne in duba in na duba ne in duba in tsaya ne kace in yi tunani in alakanta wannan da wannan in duba wannan da wannan to za ka ga ai ko magana take take da idan abin ya zauna gobe ko ne abu ka ɗauka kamar yadda baka karanta yaya ma abin yake ne a littafi kaza to Allah ya ɗan karkato da tunanin mu dalikum zannakum alladhi zanantum bi rabbikum zaton da kuka yi wa ubangi arda ku kun ga ayan kun fito da ita kalma da kalma mu ne dama muke fi daban sai gashi yanzu muka ɗauka ba za mu ya muka yi zafi gashi nan rashin ba za mu ya ba ya halaka mu muna saƙa abinmu aka zo aka kawo mana abin fasawa daga nan wanda suka kawo shi suka kawo shi da kyakkyawan niyya maza maza ko koya yanzu nasu ne koya a jikin nasu kuna gama ko fice ku yi naku sun kafin su kwashe su iya ne kawai ya kawai gari ne muka ɗauki a sana'a kai masa ko da ka mana bai kamata a ɗauke su sana'a ba ya kamata a ɗauke su koya in suka gama kafin ka gama aikin na, kai ma kafin ka saka a gurub ne za a yi a wane ne aka ɗaibo a tajirai aka zuba a ciki ana sayan su da kayan kawai sai suka koma bakin ciki wa juna wannan an ba shi wannan ba ba shi ba sai suka koma ka ba su yi to tun da shi abin tsiya ne ni ba zan koma gifin yi dawa ko haka to a amma mummuna za ta arda ku da ka fara yanzu za ka noma fa za ka ce kana da taki kana da mai kana da kuɗi kana da feshi eh, kana da mai da fafuci sai za ka noma aikin banza za ka wanar da kanka ne to kuma masu ma iya magana suna cewa duk wanda yake sai da jari zai kasuwanci ba zai jari ba zai kasuwanci ba ha abada a wurin kasuwanci ake samu jari a wani sa in dai za ka iya mayar da dubu ɗaya dubu dubu ɗaya da ɗari biyar ko za ka kai labari bayan gobe dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin da za ka iya mayar da sausa zama dubu biyu za ka kai labari to haka kullum kana gare ana cikin haka maza ga ka dawo baya wani lokaci har yama ya lashe kusan abin da ke ah, ba da dubu ɗaya na sake samu shi ba ba zai sake samu ta dubu ɗan ko ba sai ya tsallake Ta ga yadda aka yi rushe kaga yadda aka yi maka wayo ko yadda kaddara wanda ba wanda za ka maka wayo hatta Allah ya kaddara wannan abu ya lashe ya watse gaba ɗansa kage to ba komai ai an gama mai wahala dubu ɗaya ne ya samar da su kai za a samu wata dubu ɗaya ka zo ka sake komawa to za ka fita to komai sai ka tsaya masa cikin karatu ne sai ka bi shi taka amma ka ce ɗalibai masu tsanani ne zai zai zai zai ni ba na rikewa in an yi karatu zan ji na rike in na fita da eh, abin ya watsi. da ba dan da da yake mu ba koyarwa muka iya ba cikin maganin kayan ma duka ba tukuna ka duka bai magani anan da zuciyar ce matacciya har za ka yi ka riƙe to yi ta yin sama na kana shi tafiya hmm? in kai yau ka riko da ka kwanta ka tafi ya tafi tare gobe da ke to na gani gobe ba zan yi bacci ba ga inda zai biya rayu za ku yi karatiya ne a kan sai ya gudu kai ka kana baka isa baka gudu ba yi sa aka ce ne ni iji aka ɗaure shi ba sai ka fasara shi tun da zai abin da ke ba ka zan fasara don kuma hadda ne ba ta haddatu ba ne ba ka buga ta ne ba sosai hmm? baka buga ta ba a ce ma ka haddace eh, aya kaza ka je rafi ka dawo kana yin ta ka sake so laiwa ka shiga mota ka tafi kawo ka yi ka dawo kana yi ko ka wuce ka je gada duk da za a je noma su da wani irin ka da za ka da shi kana zuwa kana maimaitawa har gama aiki kana maimaitawa da ra'ayi a yi barin sa kai Allah ce fa hal min muddaki sallal qur'anu lizikri fa hal min muddaki lastum tadhakiruna hi sai ke watsewa zaka iya karatu da sigar ma yadda ana gani yadda kai abu na ba ga je kai wannan ba karatu da kasewa dole ka je ka bi dole ka je ka bi wani mu bi wani mu bi wance mu bi Kin ka gama saka da girman ka ce to yanzu zo ki ma da bi na ga kin fini ma da ka zo ta biya ka ga shi da ku zo mu zauna ta yi mana karatu ha mu ma za mu iya mu ma za mu iya karshen su sai daga hafisan da makaranta a gidan hmm? babu zunubai an wasu bare ba su eh, zunubai cikin to akwai mana akwai zunubai to ai rashin da za mu yi wannan idan za mu je mu samu zunubai inda kana cike yi wanda ba ita za ka je ka mutum a ai ko zunubin zuwa yana yawa an kuwa ba zai biyo ka zunubi bai bin ka menene zunubi ba cin naman mutane ba gaya ba yanzu kana da koman tamanin kana da tamanin malam baka da lokacin da za ka yi gasa da mutane har yanzu ba ta ce wa ga igala ya shi ya riga ya nasarar ba ci ba amma za ka kiske in wani taho zai zo wurin ka baki ciki ciki tsakani da Allah yanzu ba na son mutum zo ba na so in dai wuce nan in dai wuce zaman mu nan wallahi ba son mutum zo ba na fata ba na ina Allah ko fitsari zan je fitsari ya kama ni a can ina tsoron kuma gashi na hana abin abun na har yanzu na yi fata dubu a ce su man ko sanye sanye sai ne mun ta tsari a nan amma da yanzu da su kuma kasance su tukui saboda in na fita kafin in je da wannan sabu da matsala ni da ba zan iya ganin mutum ya da shi ba zan iya ba ah wane wancan tsokanin shi wannan ya murta ke ma da zai nan shi ke ne ma yau kuma kake jin haushi na ta ba haushin da nake ji ba ka ba shi kenan a wuce kun da shi zai iya zama da jama'a to shi ke da sai ma abin aka mai da shi an kaka je a rubo da hudu kaza kaza kaza kaza kaza kaza da aka gaje kaza kaza sun ci ma lokaci masu bayi a ɗaki za ku kare bayin kwana. da wannan hujjan kada ka fito waje ko kada ka fito waje wa zalikum dhannukum mummunan zato da muka yi wa rayuwar mummunan da son da muka yi abin da ke burin mu shi mu shine ya karya mu ba a asbahatum min al yau kun waye gari ba duniya ba lahira bana ana maganar lahira ne to duniya ma yanzu mun zama kafiri kafiri wanda kake gani yana da yan kuɗi na malam da a ce da gaske yake da kuɗin sa sun baka hmm? a halaka ku أهلككم ذلكم هو الذي أهلككم أهلككم بمعنى هلككم وقلتم الردى لا شيء نه an ka lura duniya a halaki muke zahir to ballanta za lahira mutumin da ya kafa cin mushe ya kafa kama mushe ga mushe a mace ya tsara ya kafa sai da shi zai zo da rai mai rai حمر الجبل زرع إياه إذا أنت تحب الدرج الدنيا تعجل الدنيا أي مكان اللي ما الله يرد من جد هذا عليك تعب ليس حسن الظن بالله كتعوذ تقول الله ينبغي أن يكون أغلب على العبد شيء في رنجايا أكن عند الموت منه wurin mutuwa fi hali sihha ma'ana yambage an yakuna agalaba ala abdi ainihin eh, inda al-mauti min يعني من الخوف في حال الصحة من الرجاء في حال الصحة ya kamata husnul sami din ya zama shine mai rinjaya wurin mutuwa daga cikin yayin da mutum ke lafiya sai eh, ko aiki ka so a gaba ko aiki ka so a gaba ina tuna lokacin da muka dawo nan kawai haka za mu tafi muna sambatu yadda kafar khayalatu kamar tababbu za mu yi masallaci a nan mai hawa za mu yi makaranta a nan za mu yi asibiti a nan Mun Allah ya da sai mun yi asibiti ana nan sai filin asibiti a wajen ana nan aka fara wajen buka aka fara da za su rike da kyau waɗanda suke asibita su rike malam da ya ci gaba akwai nau'in na kafa akwai shi'oru bin na kafi a cikin tafiyar gaskiya don bayi abin da ya kamata ba ga hmm? misalin da aka zana aka nan makaranta da ta nan aka yi eh, wani mana aji hudu da sauran asaba aka ce ya waye ma zai iya tsora a sama wani zai ce bari tsora zai yi laburari muka ce ba za ka ci wannan wuri bai yi ta sama mun ba ka sama sai mu hauka laburare mu kara shi ma bai yi zaman za a iya karawa ba da ya samu ya gama laburare nan da kyar ya yi wata tafiya bai dawo ba sai ya zo ya ce da cewar eh, eh, ni na na kowa ne na tsora masa wani ke ni na ruwanka da sabulu a nan ina ruwanka ka zo masallaci ka da dai muna wasa sai ce ina biya da ku tun na ita ba Allah ba za ka iya ja da mu ba nake zan ja da ku shi kana ya ka koma gefe kai sai da azuzuwa guda hudu ne ko biyan, ko tsaye na kan su ma da wasa aka sa sosai Allah yi an za ka har gari yanzu ba san yadda aka yi ba abin da nake iya tunawa guda ɗaya nake iya tunawa wa azuzuwa shi ne eh, mahaifiyar eh, abun nan wane ne zazzau jafaru aminu ah, a a yarima ko ya matsayin ke magana yawwa yarima to mahaifiyarsa ita ce ta fara ba mu tana da gida a nan ita ce malam gashi nan tunda kamar muna san da jama'a masallacin ko gidanta da na je lokacin da ba ta da lafiya na jin abin da ta da sabi take a zo masa da kafu duk kasa kafin da ake suna cikin gidansa suna ɗakin ka ta wannan ta wannan wacce wannan ta wannan ta ko ga gida nan a ya fi a za a ba baki wanda sai a yi masaukin baki a sa haya a samu kuɗi na kalle su na ce eh, ko aka ba ko ni aka ba don ko aka ba za ku iya fashi haya in ko aka ba za ku sa shi ko gidan baki amma ni kasuwa zai yadda muka sayar da shi kuma na haka a kokotin aka zuba a kai wannan su su suka ɗaga to daga nan aka dinga shigowa aka dinga kawowa aka dinga har da ya da kai shi kashi ina jin za ka je karshe man kuna ya rufa kawo shi ne duniya shi ma wata wata duniya ta duke shi a wata kwana ta da ya samu ya burbuta ya kullo sai ce sai cin na da kwanon wannan zan rufa wurin nan nace maza rufa rufa wa kanka ya rufa ya ga yayi wannan bai mana ba muka dawo wannan gefe masallaci ya cika muka tsallaka shi nan Allah ya yi shi a da kana Allah ke yi kai dai mutum ya rike shi gaba da yi ci gaba da yi duk inda kake ana so ba wai za mu taru a masallaci ba na'am dole mu taru a masallaci da ce masallaci kana da rabo a ciki to sannan kuma ba za ka ware kai naka wanda zai zama na kudo kudo in ana yi sannu za a yi ba za a je ba za a je ba za a je ba yau karatun kusan na fara ne zuwa malam usman malam usman yayin da ya koma wani na yin kaza yanzu masallacin da ya tattara ya bar baki lafi baki lafi su suka cikin jiki kullum tsalle tsalle kullum ta tsabta ce ke kuma ta yi kam abun kafin a jima yanzu kusan masallacin ko yau ko gobe za a buɗe shi komai an riga an gama yanzu kuma an yi kusan abubuwa masu kama da na zamani sannan ga wani fili na kallon wani ke filin ma maza in an sayi shi a kula don ji daɗi haka za a ci gaba da haka za a ci gaba da amma masu kashe ba za a iya ba ba za a iya ba ba za a iya ba to ko ne kuke yi Allah ke yi ka zo ana yi ana yi abu da ba da za ka barka da ba to shi ke nan zama ka shi abin da za ka fice da komai kan kannan sa za ka jefa a ciki gutsura ka jefa a ciki wannan mai gutsura jefa a ciki wannan gutsura sai ka wani ya zo da auki auki a ɗiba shi ma ya waka a ciki wance ya zo da tsandan kuma ka ifa ya su ciki wancan ita ya to yanzu gashi gashi gashi maman shi ta mutu gashi maman shi ta mutu to yanzu ya ya za a yi ya za a yi ya za a yi na sai mata wani rike sai rudi mun sai mana wancan yana ga yadda zai yi ga yadda zai yana son yi wata sadaqatul jari sai kai jalisa sadaqatul jari yanzu sai mana rudi wajen aji komai yana nan a in kana so za ka rarra ka baku sai ma an bani da wani wuri ke to in wa zan yi yau ce ka je wa aiki ga shi na buɗa ko shi kawai iyakacin yi Allah ke yi kuma dan Allah ko tsaya yara ko tsaya ku kama daga taimakon Allah na tare da ku ku daina kallon wani can wanda suka masallacin su suka gama wanda suka yi makarantar su suka kuma Allah zai ba ku duk inda kwasa mun yi wani wannan yawa dole mu fara watsuwa yanzu wanda ya tsallaka wani rike shi da ya tsayin da ka yi tabbatar da kasan inda ka baro ka san menene za ka je da mutane su za su ce ba zai yi ba za su ce ba za a iya ba nan ba kaduna ba ce nan menene ce a kaduna sun ya kaduna akwai ma garin da ya zama kowanne gari zage zage da nan kanawa na nan zakwarawa na nan zakwarawa na nan fulani suna nan waye na nan wata kabila da kasar ne ana hada nan saboda kanan ba inda ba zai yi ba kowane iri akwai shi sai dai dashin tsayawa mu tsaya mu tsaya ba ta ce mana lokacin aiki ya a samu saiti ta hanyar kiyamun laili in eh, komin laila illa qalila da ayyuhal muzammil yanzu ai muna an muzammiluna in ka duba duniya na babu da komai inda ka duba nasu inda ka duba nasu ne haka ne ya ta ci gaba da nafila muna nafila muna fita muna samu ɗan kaɗan nafila mu samu ɗan kaɗan mu zo a ji kaɗan sun zai zama babba fi hali sahiha wa huwa anna Allah ta'ala yarhamuhu bi rahmati Allah zai masa rahama da rahaman shi wa yatajawazu anhu wa da lahu duk ina da wannan nan da kana wayan bage don wani lokaci za ka iske saɓo idan aka tattaro shi aka ya buge mutum in dai ya buge bai zuciya wasu ya dinka wani kici yawa ya samu mara zuciya babban bala'in rashin zuciya yau a ce kai ne ka saba wa Allah sai yanzu ina za ka fa kanka sai sai ka yi bautan Allah da Allah zai yafe ma kaga an samu ya kamata in ka saba wa Allah ka dawo sai ka ba shi sai yayi nadama ya isa ka ka abun nan ka saba yau ka ba baka sawo sawon farko ba ya kamata ka lashe takobi gobe jumba ba baka sawo sawon farko ba ya kamata ka lashe takobi sai ka ci mutuncin shekaru sai shaitan ya yi nadaman da bai sa ka kama kansa ya sani da bai sa ka kama kana ba ka je masallacin ma da ya fi sauki wannan gaba ɗaya ya zo baka samu sallah ba ka samu kaza kaza sai ka sa alaman inda za ka zauna eh, rana ta yi a rana na ka ajiye hula mai tsada ka ɗauke ka aje hansa cikin ka wuri ka gaba za ka je da nisa ba amma fa za su ɗauke ato ah, wayan bagi lijula sa'ihi ya kamata da abokan zamansa an yadkuruhu bi zalika shi wanda ya zo mutuwan abokan zama su ambato masa rahamar Allah karibu hatta ya da kula fi qaulihi ta'ala ana inda zanni abdi bi Allah shi ga nan wurin ne Allah ce ina nan inda bawa ya dauke ni ya ka ɗauke ba ba ya ka ɗauke Allah zango ban ware ya ka ɗauke Allah bai wadata ka bai ma dukkan komai ai kaga ba za ka zo masallaci jama'a mun sai a kai da ni ni Allah ya tuke ni bai ba ni ba ko kuma Allah na ba ku ya ba sai ku kai min ai wanda ya zo mana in ban da ba don ka'ida ce bi ba na tausayin sa jahili ne ai malam sa ai masa digis amma ka ai masa jahili ne amma ya dace dukka wani dan masallaci a cikin masallaci yana tsaye idon sa buɗe in aka saba Allah ta shi kai abin nan take amma manya ku taso akwai wa'yanda suke akwai munafuka a cike ko kyale shi ai bai kamata kaza ba ai bai kamata kaza ba to masifan in wannan ya tafi zai hana shi su ko sauran mutane sai ke ya kasu dinga kaza hmm? dan ba ka za su yi da kai duka wata kai kaza ce kai ya za ka ka hana shi kuma ka ka ka ba ka ba shi ba kuma don me za ka hana shi in bai zai ya faɗi anan ba ina kana nufin in bai zagi Allah ba ba yadda za ya ba shi ku ku ku ku tare na ciki ku ga da wannan na tashi kasa da shi kafin ya zo wannan zai buɗe baki magana ta kare bakin sa tura ko baka da baki ka masa ƙarfi an zage Allah ya ba magana ƙarfi ka zo ka ci mutuncin Allah gaban mu ƙarshen da ma takakkiya ka zara ranci an ce ba a bara to zai je ba ne ga abin da za a yi ba komai ko ta ga abin da za a yi da duka amma ana zaune kada ka wani za ka iske yi na magana fa sai dai haka shi aikin kallo duka soko ai mutum na miƙa kai zaunar da shi daga nan ka fara turka turka kaga zai fara cewa sakamun kayan ce hana a saka maka kaya ka bagyalla nan kansa ko yara ku yi masaka ba muna da hujja ba Allah ji kan maliku mai iyawo mai shi wa ɗan hudu ya to mana wani labarin wasu malamai daga Afirka duk inda aka je sun suka zauna aka yi sallah zai mi kan wani gaba salamu alaikum ya jama'a kal musulmi wannan tafiya ta mu ya kamata kaza Allah ka ba mu kaza Allah ka ba mu kaza ya kamata zuri ba yi duk inda aka zaki ba zuri sai dai mu muku wazi su kuma yana musu daɗi zan yan afirka ba sa son karatu ba sa son karatu suna son karatu ba sa son ibada ko ana ce za a yi ibada ko sai da ya haka tasbihin ya ƙare talafi ga annabi ya ƙare sai dai ya haka daga nan har mi ke ka mi ke ka da dare da subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko da ka yi kan sama sama ce da shi yana ya kan shi kan ne yana ya karasa al'amaratu soyi amma mutum na mi ke wa yi kaza shi kenan yaro ba sai je madina ba aka je madina aka yi sallah aka gama ha ah, kada yi wuce a gaban yau assalamu alaikum ya jama'atul muslimin alhamdulillah yanzu kun ga muna garin madina kan yayyayya da sauransu kawai sai kafa yara iskut ya jahi sai ku ne yaran Wani tashi zai bara ba su kuma iskut ya jahi da ya fama wa Allah bai kamar kamata daga masa ko tsoho ne iskut ya jahi nan ɗakin Allah kai kai huna masjid Kuna baitullahi saboda ka nan kamin kun fara cewa mutum jahili wanda ya tafa a cikin masallaci ga dama za ka iske mutum zai tashi a masallaci yana neman taimako kaza wasu ka ce ai ba nan kamata ka zo kaza kai akwai wanda ce mutumin nan mugu ne a wuri kaza ma ya je sai ka tun daga za ka bashi ba kai alaihi ba kun eh? na da kai ma dai ka taba ji eh to ai malam fata fata ya kamata idan ma ba zai gane ba wani akawun wata nuna masa zahiriya su waɗannan ɗin nan masu cewa a bari a yi karatu na ya kamata duk da jahilci ai ba hujja duk mai zama a karatu kai ko ina zama a karatu aka ba ya ka ya jahilci karatunsa na banza ne karatunsa bai masa amfani ba ai misali ne na hankali misali ake bugawa ma na hankali yanzu ba ko ya zama kamar umar duk haƙuri nan da Bakwai na zaune ga shi nan kar da kai daga abuja malam wani wudu dutsen wasu ga shi nan kwasa da kai ba ne da ya tashi sai cewa sai ya tsallake abdullahi cewa ka jiro allah alaji ka mana ruwan shi Kina gidanka ya za ka ji gana za ka kwayi <laughs> saboda mai maulakanta ka yana ka kuma yana roƙon wani alaje ka masa ruwa yana don Allah yana akwai ruwa kan ka mana ruwa ya nuna wani gidan san to yanzu na Allah ka kalli Allah sai ya Allah na ji kan mu nan shi ce duk abin da ke aljihun ka Allah ya baka rigar da kake kawo Allah ya baka ita hmm? an abun da ke da shi a gida Allah ne ya baka shi takalmin da ke sauna Allah ya baka shi wannan wani zai zana zai kara Allah na ce shi bai ba shi ba don nan an ba ku shi ba ba shi ba shi bai da lafiya shi bai da kaza shi bai da kaza mu nan lafiyar muke da ita shi ma raina lafiyar ta kai wani da zai fito ya jaya masa halin da yake ciki kama baki zai sai dai Allah ruwa masa asiri ba zai faɗi ba da kana gaskiya in za ka ci mana mutunci ci mana mutunci za mu iya kyalata amma ba za ka taɓa Allah mu baka ba ka ci mutuncin Allah a gidan Allah ai anan sai dai ka gaya wa Allah Allah ga abin da ya kawo ni Allah ga halin da nake ciki mutanen kana son su baka ka tafi can ka je ka samu mutum a gidan shi ko ka samu mutum a kaza sa kin ga mu ne ce zuwa jama'a ga aikin da Allah ta mana dukkan aikin masallacin nan mu ya dora ba ni kaɗai ne ba duk ya ɗora mana to saboda kana taruwa akai duka ake ce to kowa ya sa haka hatta na gwanda rina na ka amma eh, sai an kwashe amma wani zai ce shi inda ake kwashe a bashi wuri shi kuma a bashi a bashi to inda ana bayarwa a yi abin da aka yi inda duk abin da aka samu shi kenan akwai mai bukatar suna karewa mai jirgin mai san jirgin sama ma bai gama biya ba bukata yake da rata jirgin na je ya sayo jirgin sama amma akwai rarar miliyan hamsin yanzu sai ya ba da miliyan hamsin sai zai kawo jirgin gida sai ku taimake ni ni da nake nake da ni kudin jaki ba ni kudin jaki nake nawa sai yi da ba don yin da za a ɗaure shi ba na tsaure a masallaci za a dinga jakin ka yana kashi yana sa tsoyi yana menene menene saboda kana ka jakin ka daga nan to ina zan kai shi ga ina za ka kai shi kai ka kuwa sanin inda za ka kai shi ba abin da ya zan an gobe haka wadda dare za mu sake shi na zan jin sai da shi ba kawai zauna da kuɗin ai ba dama dai ka karɓi kuɗin tun da anan kai ne da gaskiya ba ni ne da gaskiya ba ko da kanan kada ku bari in ce ku ga wani zai mutuncin Allah masallaci kuma nan ku ce masa zauna ijilis ya jahi dan jahili ne ya taɓa Allah ya ku da yawa ga ku cikin kwakwai masu zuwa dauri akwai masu zuwa daga baya da kana nan ga shi ina magana kan zuciya ta ishe ka ka rasa yadda za ka fasa ka mutane ne ka zama kai ka ka da shi to na can su mai amfanin su kada a doke shi amma abin da yake nema ba zai samu ba dama kowa ya zauna kada ka jira wani ne zai yi oh, oh, oh, wanda yi aikinsa ne kifaya ne fardu kifaya ne hmm. shi ma bai bashi a'a a karɓi na mutane ai kenta wannan kenta a yi masa nasa lubuta sai kai mugu ne wato mutane su ɗauka su ba da nasu a wannan kai baka kai nawa ka bashi mata kuma wannan ko da ka bashi ta yi daidai a buga masa wancan misali da kai na ɗazu wannan muke da ni da ni da umaru mutum mutunci ne wannan ai ɗakin Allah ma ta na halatta da ya ɗakin Allah amma ba ki ba ba kashi bai da ba bai da hanyar da zai samu kuɗi da kansa sai da abin da kuka kawo to kai kuma abin da kawon shi da ba da mamaki a sai aiki na abin na ko shara ko menene a ce in kai sai an biya ka mu mai da shara kama mana gaba daya ba a attajiri babu mai mulki babu bazara ke babu wanda yake da rabo kawai tsintsiyoyi a haɗa ma yau in wannan haɗa sun da gwamnati ya haɗa su fara mana su guri guda ɗaya mu da mu share kayan mu mu haffare mu kakule na kakulewa mu waye na wane ne in an yi ne mu ce to a tsara tsari haka inda za a samu abin nan amma a ce ga mutane jibge sannan kuma wai za a biya masu shara a biya masu shara su wa'insan da suke biyan masu shara da suka gani ɗayan masallacin su ka tara kuɗin da ba san abin da ba ya da ba cewa aka ce wannan masallacin masallacin harami inda suke gani ana biyan mutane suna da dukiyar da ba za a daina ba su sadaka nan da shekara kaza za su tafi wani gudanar da shi kai suna da dukiyar da za su yi masallaci wa duniya gaba ɗaya amerika ta hana suna tsallakwa da kuɗi cewa ha kun zo da kuɗin nan naku ko za ku bayar a je a yi jihadi a dinga kashe kiristoci a dinga kaza a masallaci za mu yi ya za mu yi masallaci za ku yi to ku ajiye kuɗin nan an yi hakin menene ke account din sai an gama bincike wani binciken ba za a ba abada a riƙe kuɗin ɗin suna da kuɗi saboda kana yan sun ce za su biya za su biya hawa yana kuɗin muna muna da kuɗin za mu zanna ga wani wuri na muna kallon ba ku lasa ga step ɗin nan ba ku lasa hatta ƙarfin bai mana ba amma dai haka za mu haƙuri da ƙarfin mu saboda muna da abin da ita wannan muhimmanci duk ita ba za mu bata lokacin mu da fenti ba mai gini mu gama ba fenti yi saboda muna muna borin wani abu ne yan yara ne ina buri in na tafi sai fenti yanzu ku kawai in gina in tsallakin in tafi bashi in gina in tafi bashi wuri ya tabbata nasu mai gini ya tabbata fenti sai fenti lokaci ya yi. kyau haka ina da dukiya wai na ga na maganar da nake fasa samun kuɗin nan sake faɗin ta yanzu wai sun wuce kakan sadaka dala miliyan dubu biyu dubu ɗari biyu dubu ɗari dubu ɗari biyu sun fi ƙarfin karɓan sadakan ba sa karɓan sadakan dubu dala dubu ɗari biyu dala dubu ɗari biyu kamu da zanen nan da ba za ka yi buga shi yaya waye ya buga ai ku akawuntoci a lungu dala dubu Hmm? biyu miliyan dari? ɗari miliyan dubu oh guda ɗaya ba ya sau miliyan ɗari uku to ko da an samu wajen miliyan ɗari uku wannan ba ta kai su karɓi sadaka ba sa karɓan sadaka naira miliyan ɗari ba su karɓan sadaka naira miliyan ɗari za su yi sadaka matsiyaci mai na sama ki balle mai komai miliyan ɗari uku eh ta ai zuciya ce mu yanzu kuɗin bakon su kuma shaddan alaji za ka ji an ce mutum ya mutu dole ta lalata kan dashi kafinta ya je aiki ya faɗo da shi daga loli bai shiru ya dan ɗiba ya ɗiba ya ɗiba a tsere sannan a dawo kuyi bana akwai dukiya amma ba ta Allah ba ce ba sun sake sun sake sun sake sun sake. dubi irin gidajen da suke yi duka suna jin tsoron kara zo da ciki duka kalle su haraji in ka motsa haraji to in kai shiro shi ma haraji to tun daga waya baka buga ba ya za a baka buga ba tana tafiya ba haraji komai haraji komai haraji komai haraji kayan da kake sawa haraji hular da kafa an karɓar masa haraji rawanin an karɓi masa haraji ko me ne haraji kan haraji to me ake mana muna son mu je gona mu je mu yi noma mu nemo na halal muna jin tsoro zuwa gona yara na son zuwa mun hana su zuwa mu ce ka kuje saboda yanzu aka je aka aka ɗauke mana guda ɗaya hankalin mu zai tashi kuma gashi ba dama mu rama kun dan danganci ne suna ɗaukar mana yaro wance ko shi kenan mu ma bari mu dakata to dama abin da ake so kenan mu dakatar da karatu muke za mu rama za mu rama mutane ne su wani mutane ne to amma muskilan ba ramawan ba yanzu ramewa za mu yi mu mun yi asaran abin da muke su ba su da aiki ne ba su da manufa kaga muka zana muka kama jefe jefe shi kenan mun kama jefe jefe ka magana a yi karatu suna iya su zo har gida wani lokaci su ma ba wa ce mun rama mun rama in ma mu ce to shi kenan fa ai wallahi mu ma mun san inda uwayen ku suke kana mu ma kun je mu rama mu rama kuma to shi kenan sai ga ana taimakon su ana mai laifin su maganan addini kadi wala to yi sa ba za mu dakata su ba ya حتى يدخل في قوله تعالى أنا عند ظني عبدي يشكنا دي فليظن بي ما شاء سودا كان كان يبو كان كمو كمن ده ديسو كان كمو الله ده يبقى كاوس سيدي بالو كشي غدا ده با استعينوا بالصبر والصلاة ذكر ابن المبارك قال أخبرنا سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رأيتم الرجل almauta tabashiru idan kuka ga alamomin mutuwan mutum kai masa bishara san ɗakin ku ai ba wani wuri za a je ka ɗaki wurin da alama alama zai mutu ko kai masa bishara kaga yanzu kana da tsalibi tunda an ce duk wanda ya hanya yana neman ilimi to ya ɗauki hanyar gafara ya kama hanyar aljanna to kaga kana kai gobe ka baro gida gobe ka yi kaza gobe ka yi kuka. duk kana kan wasa kana dan abun nan ne na gafaran iyayenka yanzu da yalqi rabbahu dan ya sadu da ubangijinsa wa huwa hasanu dhanni billah wa idza kana hayya qawifuhu dan yana rajau ka kora tashi yanzu kai baka samu sawon kowa to Allah kiyaye ni maza daga kusa da ni wanda ba ka iya sallar jami'i ba yadda za a yi mutum da kana kallon waya sosai ba ni ba ka hmm. Thank you. sai zai zama kamfanin shafi sai ai kun ka mutu sallah masallah gare ka mutumin kirki kake dubi yadda kake rike da ƴaƴanka ka dubi yadda ka ke jin daɗi hmm, ka dubi abincin nan fa dole haka ka ka gani in kana zaune abin da ke zai sai gaskiya ne kafin ka kara ma bayani ba sai akwai wani abu ne ba zai ashe ana samun masu hankali irin ka kaga su wa'ancan ai ba sun manna musu ba ka dubi in banda ba dun da ke za ka raya ƴan nan ga yadda za domin ƴaƴan hukuma ne ai ƴaƴan yanzu mutane da yawa sun tsoka sa ke ba a kula da su kaga ka dubi yadda kake so zaka fito a makaranta gashi Allah bai kaddara ba gashi zaka kai ce wallahi ka abun da zake ji sai ƴaƴan da zan tabo in bari haka ka ka turo masa nan ka turo masa nan ka turo masa nan sai da in ya warke ma kun zama abokai in kuma ya mutu a wannan kaga ya mutu da ke kawon zaka فهذا سيقوى الاستجفار سيقوى الاستجفار وقال الفضيل الخوف أفضل من الرجاء أطول الضبطون في أسلام مصري ما كان العبد صحيحا عبد باوين لا فيها لا فيها وإذا نزل به الموت إذا وتسوق تسوق المساء فالرجاء أفضل من الخوف باب تلقين الميت لا إله إلا الله babin halakana wa mai mutuwa kalmar la ilaha illallah a samu ya faɗi. Kala Muslim, an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kala, kala Rasulullahi, lakkinu mautaku, ku lakana wa masu mutuwanku la ilaha illallah. Nan ya kamata mu lura da wata zahira da take yawa. idan mutum bai da lafiya mutane ba sa son zama da shi akwai wanda baya son jama'a dai amma irin ne na san kuma kila akwai masu hali irin nawa amma akwai wanda suke son zama da mamaci kaga an tafi an bashi ko a bashi da yan yara abun baki suke ma lokaci sai dai kaga an bashi da mata sai da za sa kam manyan na kowa tafiyar kokinsa amma ya baki suna nan da mu kusa shi baba ba baba kaza kalman baba din nan ta faɗi za ka je zai zo da sai ya yalla da shi ce oh ina da kawo min kaza yi min kaza amma maza malam muna da mababa. za ka nan ko tamari ko ba in dai kuna gari in ba ka gari to shi kenan amma da za a ce wannan babban ku ba lafiya ko wani wanku ba lafiya ko ne ne ne to ku je kusa ilimi ka je koyar kaga ya sa shiga kaza kaga an masa kaza kaga an masa kaza kaga an masa kaza kuma kana zaune da shi kana kididdiga abin da ake kashewa kaga za ka ɗauka tsanni yanzu in ciwo ya kama ni a zanni ko za ka bari sai ran da ya Allah tsoro ma masu ciwo dan da ka kuskura kai aure kana aure rabo an samu an haihu ka fara ta ko. a lokacin nan kake gani yanzu kai ne mutum sauran mutane ba mutane ne to tun daga yanzu za ka matsa gani a ce ce a kawo kuɗin ka ka je a ɗauko hoton Allah ke na wa'annan kuɗin za su yi a wuni nawa kake samu a je a ɗauko ka ba a je a sayo ka ba a je a wane ne ka ba sannan ka bi kila ƙarshen ka san da musu abinci ba sai kake sha'awa ba ka ina son ina son yaɗiya ina son abin da yake so ƙarshen sa na ƙarshe ne hmm, ƙarshen sa na ƙarshe wanda ta ji ya ce masa nama naman nan zai bufe wa shi ya ce ba ta yaya da ba kawo ba to haka za ka zama ka dinga duba abin da ke ciki sai ka ɗauka yau yaya da kai ne a kwance wane ya tafi wane ya tafi harkokinsa wane ya tafi harkokinsa kawai gaji sai wance قال علماؤنا تلقين الموت لكنا ومتت هذه الكلمة سنة مأطورة عمل بها المسلمون مسلم سنة أكيد وذلك ليكون آخر كلامه سمو دليل كإن أتسو أتم كالشم مكان أن تسمو لا إله إلا الله بشروطها فيكتب له بالسعادة يسامو تكاوى دربو وليدخل دنيا يسامو شكا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة خرجه أبو داود عن معاذ بن جبل وصححه أبو محمد عبد الحكيم ولينبه al-muhtazir ya faɗaɗar da mai jinyar alama ya dafa'u bihi shaitan abun da zai kore masa shaitan daga gare shi da kaga kyakkyawan da zai kore masa shaitan ko kuma yana sha'awan wasu abubuwa da duniya nan sai a samu a kafa masa shi fa innahu yata'arradu lil muhtazir li yafsida alayhi shaitan din nan na zuwa wurin mara lafiya do ya kata masa aqidatahu ala ma yati a ƙarshen ta saka ga mutum yana fara lafiya da ce to wannan Allah ban mai amfani sai faɗi haka tun da gashi gashi gashi an yi kaza bai yi ba an yi kaza bai yi ba an yi kaza bai yi ba na far kaza saboda kaza na ba saboda duk ya manta neman da Allah ya masa ba kowa ne yake iya zama ya karanta ni'imar ido ni'imar numfashi ni'imar iskar da yake shafi ba numfashin ba halittar yadda iskar za ta shiga da yadda ka sarrafa halittar ka zama iskar nan a cikin jiki har mutum ya samu rayuwa abu ni'iman kafa ni'iman hannu kai in tafiya ta tafiya za ka kashe ruwa ka jiwe da zafi Allah ya ba da daɗi ka ci abinci bai da daɗi ba su ga a cikin ta an sa ɗaci saboda wulaƙanci da kusa min ɗaci maimakon a samu mai ɗan zaƙi zaƙi shi ba ba am zaƙin aka sa to ga su ga kafa da kanka a zai abin da zai biyo ta rasa abin akwai wanda ya kawo jatu masa nama ka dinga tsine masa albarkar da tsine maka wani don shekantaka ta ɗauko tsumma ka bani in ci ka dinga ne masa a wannan dai akwai abubuwa kila da suka gudana tsakanin su to ko ita ta saba wa Allah ya sa ta burkuce a wannan daidai lokacin ta ta mutu da baki ciki فإذا عين تلقنها المهتدرون idan marar lafiyar nan ya lakana ta ta karbe ta wa qalaha marra wahida salatu adu alayhi bi asalib mutanawwi'a li alla yajra don kada ta kula masa ila ila illa Allah fa ila ila jato oh, ran mutu shi da shaɗa zai zo wasa ce kaga an fi dare da kai an fi dare da kai a gama la ilaha illallah kanta a ce kai ka fi da ran amma su ba su fita rai ta kai ba maka da kariha halul ilmi al-iksara mina kankini ma abota ilimi sun kyamaci wannan yau ikawa duba imam muhammad ana ce masa ce la ilaha illallah ce bayan zuwa la ilaha illallah ce bayan zuwa bayan zuwa hankali ya tashi a ya farka shi a ah, muna kace la'ila, ilaha illa kace ba yanzu ba isha aliban ce ba yanzu ba yanzu nan muka rabu da shaɗar yana ce min yana ce min imam muhammad sha. yanzu ba zan iya halaka ka ba yana kuka na ce ban tsira ba ba yanzu ba har yanzu ban tsira ba da gare ka ba yanzu ne na tsira ba sai na gare na ya fita wannan kuma mutane a duniya suna kasancewar ya ce ba zai la ilaha illallah ba sai isa ana ɗauki maganar marar lafiya a je a dinga tsorarwa bai iya la ilaha illallah ba ko bai ga makalman da ya faɗi a bar wannan magana wal ihahu alaihi idza huwa talaqqataha talaqqanaha aw fahima dhalika anhu ko aka gano wannan abun da yi la ilaha illallah yake faɗi da marar lafiya za ka iske na kwafi shi suka fi sanin yaren da yake yi gwalangwalan ɗin da yake na tuna dan uwana lokacin da zai dubo shi ya tashi iya eh, wani nishi iya eh, wani nishi iya eh, wani nishi ya yi gwalangwalan Mata ta ta ce ina ce maka sannu da zuwa ina murna yanzu da cikin annashuwa ne ya ganka da ya daɗe bai irin wannan annashuwa ba sai yau sai ikon masa na daga hannu ina du'a'i ya dinga wannan yaren ita iya kace amin ike cewa amin ike cewa aka gama ya sake rufe ido na ce to za mu tafi sai ka ce malam zai tafi malam zai tafi ido ba haka na ce sai na na ba na ce ni wani shi ya dinga wannan kalakala sai ke ina ce maka ya gode ya gode ka shi to wal maqsudu abunda ake nufi an ya muta rajulu mutum ya samu cikawa har matar walaysa fi qalbihi illa Allah ya zama ba komai a zuciyarsa sai Allah yasa kun ga dole a cire a kwashe dole a cire wasabi kaga dole a kashe tv tunda tv nan ba a rabo da abin da ke in labarai ake ga mai tsirara ga mai ware ne abubuwa dai ga su nan wala ta wala to abin da amma in za ka mutu ka kashe shi to ka zauna kana ajiye wannan ɗakin ka ta san abin da zai aiko ƙarshen ka a samu 'yan duniya ne suka kewaye ka yaushe za su taimaka ga katon tv yana kallaka asibiti kuwa irin asibitin jama'a iyakacin haɗari kenan asibitin jama'a mai katon falon nan a zube mutane a ciki kaga yana da hadari wanda za a samu rashi kan sama tv dama dama irin ɗaki ne kana tashi ga tibin sa ake ka ce a a kashe yi shi kada sa shi kana zuwa ka kagawa da waje ta kakkamar a ka tibi ka a kuna kowa ya zo ka kuna وليس في قلبه إلا الله هذا لكي عايش قصة na ba kwa kallon tv ga iya ba za ka ba ka ba je kuma ka a kashe shi mun gode dai annal madara alal qalbi wanda abin da ake la'akari makewayen dukkan komai zuciya wa amalul qalbi huwa allazi ainihin yanzuru fihi shi Allah yake kallo wa takunu najatu fihi wa amma harakatul lisani amma motsin harshe duna ka an takuna tarjuma bata zama fassara amma fil qalbi ba fala fa'idatu fiha wala ibara indaha قلت لابد تلقين الميت dole a lattala wa mamaci daga wannan irin wannan ne ake son asibitin musulmai sai duk asibitin da kaje ka da nurse din suna zaune barakata barkatai sanan wani gidan rediyo ba su da kai ba su da gindi an ce al'umma an ɗauke ku da sunan musulunci ko ba ku san addinin musulunci ai ba hausawa ake nema ba wanda za su zo sai mana musulunci ko ba bahaushe ya ba ta fi mana waɗannan barkatai ita kanta ba ta san Allah ba duniyar ta kawai take ta so a gaba ya za a samu kuɗi ya za a yi menene kan da mamacin kansa kamar ata je shi a kwashe masa kuɗinsa saboda haka nan kaga wa'annan maza ne ko mata ne wannan hisa ake son ka mutu a hannun likita musulmi sai na la ilaha illallah muhammad rasulullah alhaji ka yi sa alhaji kana da sa jikin nan na ka kai kyau ai wannan ce yaya gani. zan tuna yi dauke ka rai ka tabbata da hankali amma a dinga salati dinga tasbihi saboda kafan tasbihi yana wani aiki tunda menene ko a wurin su psychology ai na aiki wannan zai baka nutsuwa idan ya baka nutsuwa shi ne zai sa hankalin ka ya kwanta kwanciyar hankalin ka shi zai sa jinin ka ya tafa ka gane muddin kana sauki da Allah ka san ba wanda zai yi sai Allah idan Allah ya tsaya ma shi kenan in ba Allah ya barka ka ka dinga tasbihi nan duk da kake gani babban magani kashin bayan magani Allah jiyan sai da zai sassar shi sassar ka ba ka sa gani ta samu ne tuwa an yi sallah ko yaya za a yi sallah ai jikin ne yi noki a ai ida na kwance musulunci ya yi hanadi. yadda marar lafiya zai sallah a kowane hali ya samu kansa أين جاء راضي أرسلت إلى أنت في أنا فيبو أنا فيبو أنا تدوعي ويذكره الشهادة جئتنا ما فكلم الشهادة وإن كان على غاية من التيكر عارفين هو عرف طيب طيب هذا كتخذ بديدة أبو بنا كوائي irin abubuwan da ba yi amma dai mutum da jin takwas da na malaikum salam ina zuwa na amsa kayan Allah ya da na'am can wajen fila ko eh? oh. baiti da nawa daga farko ina ce baitin farko kuna ƙarshe ok bainal fata marihul ana nan kamar baina na alfata kenan tsakanin yaro ina tafiya marihul kota yana annashuwar tafiyar marihun bima yas'a lahu yana murnan abin da yake yin tafiyar nan domin sa kaga na aje ya zai je makaranta ne a'a zai je kasuwa ne a'a zai je wurin aiki ne yana murna yana murna zuwa ga abin da idan zai je gare shi da shi ne farihun bima ya salahu da ke lakan maritul fata aka ci faɗa yau ya je ya dawo gobe ya je ya dawo bana yana zuwa baki na zuwa faɗa rana sai ka danta maka maritul fata yaro na ya kwanta ciwo ya fito idza qila ba abilailatin ma nama lokacin ake cewa ya kwana a dare ko ba bacci bai yi ba ko rantsawa idza qila asbaha muskana. sai a ce yau ya wayi gari malam ya yi likis la ya ta'abba ma yurja ba a ma sa ran rayuwansa ga ya faki ci gaba idan a abba shafisat ya waye gari su wuzuru gidansa ya kalli ba, bai kiftawa wa mu har wa mu allana ana fuskantar da shi a kula ana lallashinsa a shafa wannan a sha wannan a yi a yi wane ne ke da a su faha kada kasa. sai yau ya yi wani abu

a ah, me ya same mu muka irin wannan shekara tashi za mu yi an mu tashi kawai malana me muka taka muka taka wani abu ba wanda ka taka ko tashi kawai ni ma an tashi kawai ba abin da na taka ce malana me muka taka me muka taka muke zaune kawai ainihin eh, mashiguri na an zikiri mun shagala daga mamutuwa abubuwa sun ɗauke mana hankali daga ma mutu shin sai ma kuma ko abin da ka taka. to babu kaga sai ne ya rage tashi wa anil istidadi lahu mutakallifi wa mutakallifi da mun koma baya mun saba mun bari daga tanadi da mutuwa mun ba tanadi yanzu inda muke zaune inda muna wajen tanadi ai ba nan muke zaune kullum ba ba nan in an jima gida za mu tafi in muka je gida na sai gyaran Allah wasu ko suna nan suna fafatawa Allah na ya san su zai ba su sakamakon su hmm. ba wani abu da jajjaba da in da na faru mara su shagalar ke aiki da shi ya kawo magana me yasa muka shagala domin babu wani abu kawai amma nan abu tashi in zunubi ne ai shagalan ya zanya ba ba don shagalan ba kamar da ba sa laifari ai da zunubin ba bai shiga kuma wanda ka ga ya shagala da abin da ya tafa gani ike kamar da sauki sauki gani ike kila gobe zai gani ike menene kaza menene kaza to haka na'am eh, eh. mutu wai ku ji tambaya ina cewa ce mace ce uwa ce dafa ruwan ɗimi ruwan zafi sai aka zo ta fara a ciki bayan 'yan kwanuka kar Allah masa cikawa yanzu menene akan uwa to abin da yake akan uwa babban dai za ta yi kafara za ta yi azumin wata biyu cip babu ciyarwa ɗanta bawa ne ba bawa da za a yanta sau da kanan ciyarwa ne za ta yi cip cip azumi za ta yi cip sannan ba nan za ta biya diya da jirgi za su karu na wannan yarinya. da tana da magada inda ba duk dangi ne za su gaje ta ba to magadan yarinya suna da biya. duk da wannan cikin masu gada amma tana daga cikin da ita sai aika aika ita ma tana da kafin da ta ba da biya dole kuma wannan ɗan a kyauta ne aka ba ta shi ba na ta wani halitta ne na Allah yi sa aka kai ga kudin da ake ba wanda abin ya shafa saboda haka nan sai dai yanzu da ike yadda halin da aka shiga ciki ba a ma ko bi a taru duk da haka ta tsara jama'a masu haƙƙi masu haƙƙi kaga uba na nan yarin yana kila tana da yayye manya kaga kaka na nan tunda uba na nan ma ainihin maganan kaka kowa na nan kaga ba magana ita wacce ta tun da kowa ba ta yi abin nan yan uwa shaƙiƙai can wanda ya shafi da ya ɗan uban su da ƴaƴan shaƙiƙai suna nan bakwannansa na nan ainihin mai ike da suna ƴaƴan bakwannansa na nan to wannan sai a tattaro family ga abun da ta auku ga abun da ta aikata in ma ta sa wani nata waliyin ta ya tashi yi magana wa in ma ta yi magana ta dai tattace ga bala'in da Allah ya kaddaro a faɗo ta hannunta wance a mata Allah mata kaza yanzu ta san jiya ya kama ta ya kama ku duka gabata amma tun daga yadda kasar take ina ganin ba za mu iya ba don kuma an iya din an yi tuka lillahi da hannu in kwa garu wacce ga wanda da ke canzu ina mafita na ne ina makoma na Yan ban biya a nan ba zan biya a lahira ina mafita ta Ke to mun yafi mun yafe miki ai masu dukiya suna iya yafewa mun yafe miki kisa ko da dama kuskure ne dole an yafe diya kuwa na a tara diya na za ki biya diya da yadda za a haɗa su fitar da diya masu gadon yarinya su zo su karɓi diya su raba tsakaninsu a fitar da masu eh, hajaru ko hajabu to sai a ɗin su, to duk da mu ne mun yafe mun yafe miki wance shi kenan diya ta yafu nan za ka yi don koke ka, dangin masu yi koke su. daga nan sai ya tashi sai su ta da Na ga an haɗa yan uwan ta uba ya san yana da matsayi ana lokaci shi haɓa wani amma diya za a yabo ne za mu je mu faru ka. amma miji ma ya babu diya a kasan da shi aka yi wata ta'adi. miji aka yi wata ta'adi. Allah aka yi wata ta'adi kuma hakan miji ne shi miji aka rabu na suna an kashe masa ya to saboda haka nan sai ne ne Allah ya gafarta miki Allah ya gafarta miki shekaran da sai azumi shi dai haka na fahimta yanzu insha Allah alaikum assalam ai ita ba za ta yi ba za ta gaji jiya ba za ta gaji dukiyar yadda kar in tana da dukiya za ta gaje ta amma ba za ta gaje diya ba tunda ita ce sababi da ita za a ba da diya amma ba za ta gaje diya ba amma yar in tana da dukiya haka za ta gaje ta mu talauci ya janyo na shan da muku karatun bai ganuwa sannan kuma rashin aiki da karatu saboda haka nan kuma sannan ga al'ada ana zaune da kayanka karshen ta zai ga an mai da shi kawon ba naka ba wannan ba ya yadda ga nama. ya yi yasa ya amfani da shi uwa ta yi amfani da shi wane ne ya amfani da shi to ya kamata ko za a yi amfani da kayan sa a kayan sa aka ɗauka aka yi amfani da shi ko ba za a biya shi ba kaga kayan sa da ya rage ba mai kawawa yanzu ya mutu in yana raye za mu yi amfani da shi a zai ya mutu zai tana da akuya tana da kila tattabara kila tana da kaji zannuwanta akwai masu tsada tana da abin wuya gwalagwalanta tana da likatafanta wanda an sassaya mata tana zuwa layi tana da likatafai littattafai tafana dole ne zai jaya ta masa yau suke ba yanzu abin da ta mutu ta kama dubu ɗari uku wannan dubu ɗari uku da aka iya fata a rikitan shi ne uwa za ta iya gada a ciki amma wancan miliyan nawa diyan mai alhaji wani rama na rigiya hari nawa ha dubu miliyan miliyan ɗari takwas to kaga miliyan ɗari takwas na yanzu za a ƙullo to kaga dangi za su tsara kaga a ƙarshe inda ana biyan biyan nan da mun yi kafa kafa da rai an yi kafa kafa yanzu kaga masu zuwa aikin hajji sai su je aikin hajji su dawo ba su da dawa ba dukkan taron nan da za a yi sama da miliyan biyu can adam ne motoci na kara kaina kekuna na kara kaina mashina na kara kaina ƙananan motoci na kai na da ya shiga tireloli ba har tirelolin da ana zuwa da su da abinci cikin jama'a lokaci kusan da kasar da kuma ya ce abin sai aikin hajji to da wuya a ce maka wani ya abun ya fi wani yau wata mota ta haɗa da kafan wani ba ta karya kafan na saboda sanin imanin kowa kuma Allah ma ya saukar da nutsuwarsa Allah ya sauka da kuma duk ni dai ina ga akwai training da ilimi in ma wani abu ya lalace to na gadon nan yana nan na ganin darajar ɗan adam zai wata ka gaggawa har ka ga jini ya zo ne. idan kwata ka je inda za ka ga jini ba ni. Hmm. shi ba uba hakan shi ma ba haka ne kamar uwar ce shi ne zo da ribas kawai ya taɓa ita bai san da ita a ciki ba hmm. gadon mai ya yi dama a yi wanda ya kashe wani ya baya gadon shi an ta'ajjala bi da awa ne uqwa bil hirman da ai kaga aka ce mutum ya kashe mutum ai gadon kan jinya ke sa duk wanda zaka je ko in iska na za ji biya yanka uwarsa ta hana shi kuɗi ne an yi rabon kuɗi aka ce ba za a bashi wasu da shi ɗan iska ne yana shaye shaye ba za a baka ba ko shiru ya ce to bari sai kuma za ki mutu kuwa wanda ya kashe wani mata ta kashe miji saboda sai gado ko mijin ya kashe matar saboda zai gado kan ya kashe uwan shi ko kanin ya kashe wa ko ya wani zai ya kashe wani domin gado to wannan ba zai gado gaba ɗaya ba abin da zai gada kuma sannan da gangan ne a san ma hukuncin kisa ne sai dai in dangi suka taru suka yafi idan dangi suka taru suka yafi eh, tun da awon da ya auku ɗan wane da ɗan ƙari irin wannan abu an kalla mu an a karo diya ma eh, mu ne za mu taro mu tsara ta akwai dottawa a ciki ana jin maganan su aka taro aka yafe da shi kenan dole shi wannan wanda yake kisan za a miƙa shi wa hukuma zai yi shekara guda kyau ya tarzai bayan nan ya haɗa da wannan abu to haka an ga da bulala ma ɗari da bulala kamar da bulala ba na manta ba da sarar eh kamar da bulala ce eh? magana ne? Hmm. kai to tun da ya riga ya mutu kan aka ba san ma da kashe ce irin masu yanka mutanen nan suna cire musu mazafu ta ku wasu su cire mama wasu su yanke farji wasu su yanke duwawu da masu yin haka wanda aka kama shi wajen dukan shi aka waye gari an kashe shi shi kenan jini ta tafi a banza hadarar tunda ba wanda aka kama kuma an kama ma wannan hukuncin sa za ta yi hukuncin mutane sun ɗauki mataki da kansu wanda bai kamata ba to yanzu a gwamnati ma kun ma kun je kun kama ba wanda za a yi za a je don galibanin kasu yin haka ta suna da kuɗi na fitan hankali za dai ka ji an ce an kulle shi an yi wane ne an yi wane ne sai idan wannan na da dangi da yawa aka san an sako shi za a yi abin sai ya kullar da shi wani gari to haka amma in ban da ba za ka ba ka ka zama za yi dan misalin wani ya yanke ya aka yi sa a ya rashin sa aka ya riga ya yanke aka kama shi wannan menene za a yi masa ina magana ne mai hukunci wanda ya yanke mazakutar namiji wanda ya yanke mazakuta ya tumbuke mazakuta to wannan za a za a yi masa hukuncin zai biya diya diyar wannan mutum in bai mutu ba zai biya cikakkiyar diya tunda ya riga kafara shi zai ba da miliyan na makwace ɗari miliyan ɗari tara yin ɗari ko ya wuce ta Ya wa eh? miliyan ɗari tara miliyan ɗari ɗari guda tara da ɗoriya to kaga wannan zai biya wannan kuɗin kana ji na zai biya wa wa'annan kuɗin to daga nan kuma kuma ka ba shi hukuncin da aka iya ba shi duk zai biya biya cikakkiya ba san kuwa zuwa wannan dangin sama sai sun san cewa sun biya kuɗi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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين